Kamfanin Facebook ya fara gwajin wata hanya da zai baiwa kamfanoni damar tallata guraben ayyuka ta kan shafin Facebook. Hakan zai baiwa mutane damar neman aiki kai tsaye a shafin na Facebook ta yadda manhaja za ta kwaso bayanai domin sauƙaƙawa mutane cike takardun neman aiki ba tare da sun yi kuskure ba. kamfanoni za su iya kafe tallan neman ma'aikata kan shafin facebook za kuma su kafe wasu bayanai dangane da aikin wanda suka hada da yadda aikin yake da kuma albashin da za a biya wannan yunkuri na nuna yadda facebook ke ƙoƙarin zama wata cibiya ta neman aiki a duniya kamfanoni da yawa a baya sun nemi ma'aikata ta kan shafukan sadarwa da suka hada da facebook amma wannan yunkuri zai taimaka wajen samar da dangantaka tsakanin kamfanin facebook da hanyoyin daukar mutane aiki hakan kuma zai zama zamanto kalubale ga dandalin tallan ma'aikata na linkedin wanda ke samun kuɗin shigarsa ta hanyar samarwa mutane aiki.